sabawa wanda yake masa da sallar masarki mutane da yawa suna yin kuskure dangane da abin da ya shafi sallar tafiya itmamu salati fi safar na farko cika sallah a cikin tafiya yushra'u lil musafiri qasr salati ruba'iyya ana shar'antawa ga matafi yayi kasaru na salloli masu raka'a hudu duk wani sallah mai raka'a hudu idan mutum yana cikin tafiya ana so ya yi ƙasaru sallah mai raka hudu ya koma raka a biyu Ina raka tayin har zuwa raka a biyu na'am ya bai da sallah mai raka hudu ya koma nawa raka a biyu liqaulihi ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce wa idza darabtum fil ard idan kuna tafiya a doron ƙasa falaysa alaikum junahun an tafsuru min as-salah babu laifi a gare ku ku yi ƙasarun sallah na'am in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kuna jin tsoro kafirai su fitile ku na'am وتواتر الأخبار أن, أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكسر في أسفاره wato hadisai sun zo ta hanyoyi da yawa an gane jama'a sun gaya يكيزوا har abin ya kai zuwa gare ku an gane hadisi wanda ya zo ta hanyar jama'a da yawa cewa lallai manzon Allah kana ya kasance yana kasaru a cikin tafiyoyinsa malamai sun ce ba a taɓa ruwaitowa ba manzan Allah ya yi tafiya ya cika duk tafiyar da aka ce manzan Allah ya yi sallasalan ƙasar yake yi na'am lakin ikhtalafa ulama fi hukumil qasr sai malamai sun yi gwajin fahimta dangane da hukuncin ƙasaru. shin ƙasaru wajibi ne a cikin tafiya ko kuma ƙasaru sunna ne ko ya yake fa minhum man yara daga cikin malamai akwai masu ganin ƙasaru wajibi ne wa a can atamma salata shim. cewa tun mutumin da ya cika sallah ya yi zunubi akwai masu ganin haka akwai masu ganin kawai in kana cikin tafiya abin da yake wajibinka kasaru idan ka zo ka cika kai raka a hudu kai laifi wa huwa mazhabul hanafiyatu waz zahiriyya wannan shine mazhaba na yan hanafiya da mazhaba na yan zahiriyya na'am wa a akharun ila anna al-qasra amma kuma wasu malamai sun tafi akan cewa lallai kasaru rukusa ne wato ayyuran rangwame ne ba dole bane idan mutum ya ga dama in yayi tafiya zai iya cika raka hudu na wa huwa mazhabu shafi'iyyah wal malikiyya wannan mazhaba na shafi'iyya da malikiyya da hanabila duk wannan shine mazhaban wayannan bayin Allah malikiyya shafi'iyya da hanabila amma Abu Hanifa shi kadai da yan zahiriya suke da fahimtar cewa kasaru wajibi ne idan mutum bai kasaru ba yayi zunubi na'am ثم اختلفوا هل الاتمام افضل ام القصر to sannan malamai sun yi sabani shin cikawan shi ya fi ko kasarin a gari malaman da suke cewa yin kasarin rangwame ne ba dole ba ne to sun yi sabani to tun da rangwame ne ba dole ba ne an mutum na cikin tafiya ya yi kasarin shi ya fi ko ya cika wallazi tara hushe islam ibn taymiya annal imam makruh abinda shekul islam ibn tabiya ya zaba lalle cika sallah makaruhi ne idan mutum na cikin tafiya wato in ya cika sallah yayi makaruhi an fi so in yana cikin tafiya ya ainihin yi kasaru qala shaykh ibn usaymin wato babban malami ibn usaymin ya ce wa huwa qawlun qawi yace wannan magana magana ne mai tsarki bal la'allahu aqwal aqwal aqwal zai iya yi washi ne ma mafi tsarki a cikin manzanni na malamai cewa kawai idan mutum ya yi tafiya kada ya yi wasa ya yi ƙasar kawai in yana zaman gida ya cika sallah eh na faƙala aidan eh kuma ya faɗa kuma shi ibn usaymin Allah ya masa rahama na ya yatarajjahu li wato abin da ya rinjaye a waje na na walaysa tarjihan kabiran ba wai rinjaye wanda yake da girma ba kuwa annal ijma' makruh na shine cewa lalle cika sallah makruhi ne na walaysa bi haram lalle cika sallah ba haramu bane anna man atamma la yakuna asiman asiyan cewa lalle duk wanda ya cika sallah baya zamantowa mai sabo an gane musamman ma malamai sun ce idan kana cikin tafiya sai ka zo ka ga masallaci inda ake cika sallah inda za ka bi limami mai cika sallah abin da yake sunna shi ne kai maka cika a ce yanzu matafi ya shigo wannan masallacin sai zo tarar limamin mu na mana sallah yana sallar isha'i to idan yana so ya bi limamin mu sallah shi ma zai yi rakawa hudu ne amma idan har ana so ya yi kasaru to shi za a ba limancin an gane idan shi ne zai yi limanci maka biyu sai ya yi kasaru in ya yi raka a biyu ya yi sallama shi kenan sai mu mige mu cika raka abin da ya rage amma in har zai bi mu masu cikawa to shi ma fa lalle cikawa zai yi wannan magana an samo shi daga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yace yin haka yana daga cikin sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa kenan idan mun idan muka yi bako ya kawo mana ziyara masallaci abin da ya kamata mu idan mu sauke masa sai limamin mu ya kauce a mutunta bakon sai a bashi ya mana limanci in yayi limanci ya raka abu ya gama kaga ya samu sauki yayi sallama sai ya koma gefe sai mu mike mu cika raka abin da ya rage تحديد مسافات القصر ب 85 كيلومتر wato iyakance masafa na tafiya iyakance zangon tafiya don malaman fikiyo sun yi sabani akan zangon tafiya wai har tsawon ina ne mutum zai tafiya ya kasaru to malamai na mazhaba sun yi gwajin fahimta suna da bambancin ra'ayi daban-daban akwai mazhaba na imamu na malik wanda shi muka saba da shi a nan afirka imam malik na ganin cewa ana yin kasar ne wato mil 48 idan mutum tafiya ta kama shi mai tsawon mil 48 zai kasaru idan tafiya bai kai mil 48 ba ba maganin kasaru wannan mil 48 daidai yake da kilomita 85 tunda yanzu mana amfani da kilomita ne kilomita tamanin da biyar idan mutum ya yi tafiya wanda ya kai kilomita tamanin da biyar a mazhaban ya kasar ya hau kan shi amma idan tafiyan bai kai wannan kilomita din ba to kasar bai hau kan shi ba misali daga nan wajen yanzu kamar daga nan zuwa zariya yaya ya kai ya kai ka bai kai bu zai bi 75 tamanin da biyar ka ce ah. daga gafi wato daga nan ba kamar yanzu kamar a ce daga daga misali a ce daga ina ne ce daga ina ne a cikin gari daga cikin gari zuwa zariya zai kai eh daga eh. daga nan zai kai mana zai kai daga nan filin wada zuwa can zai kai 85 an fahimce ni ko? to wannan a wannan shine mazhaban malikiya shi kuma mazhaba na Abu Hanifa a saurara mazhaba na abu hanifa shi kuma yana ganin cewa wato mil 27 mil 27 wanda shi kira ce kilomita zai zama to nau kenan 20 eh ba zai kai 70 bayi za ce mil 60 da zai ce zai zama kilomita 60 da wani abu ne su a mazhaban hannafiya ba ta cire malamai sun yi sabani sosai sai kuma mazhabar zahiriya su yan zahiriya suka ce ai a ina ne aka samu manzan Allah ya iyakance zangon kasaru a ina aka samu suka ce kawai manzan Allah in yi tafiya kawai za a ce manzan Allah ya yi tafiya ya yi kasaru amma babu inda aka taɓa iyakance wannan zango din kawai idan sunan ka matafi kawai ka yi tafiya duk inda mutum ya je a cikin al'adun ku duk inda ka je aka ce ka yi tafiya to na ake kasaru duk kuma inda mutum ya je ba a ce ya yi tafiya ba magana kasaru kama ce daga nan zuwa kasuwa ina ka shabi yara ina baban ku ba cewa baba ya yi tafiya daga nan zuwa kasuwan doka amma haka nan daga nan zuwa kawo za ce baba ya je kasuwan kawo amma daga nan zuwa Zariya baba ya yi tafiya ko daga nan zuwa kano baba ya yi tafiya duk inda wato ya zamanto ga al'adar garin ku in kun je ana cewa an yi tafiya to daga nan ne ake fara yin kasaru a mazhaba na zahiriya an gane wannan ko to na shine malam yace me minan nasi man yazunnu anna al musafir daga cikin mutane akwai mai zaton lalle matabi la yajuzu lahu an yuqassira as-salah cewa baya halarta sai yi kasarin sallah illa idza balagat al musafa 85 km wai sai zangon tafiya ya kai kilomita 85 sa'annan yayi kasaru wa hada khata yace wannan kuskure ne na'am wasawab anna kulla ma yusamma safaran abin yake daidai lalle duk abin ake kira tafiya fa innal muslim yuqassiru fihi as-salah lalle musulmi wato zai kasarun sallah a ciki duk abin ake kira tafiya za a kasaru قال الإمام قال الإمام ابن القيم الإمام ابن القيم نعم ولم يحد صلى الله عليه وسلم ولم يهد يقول صلى الله عليه وسلم لأمتي مسافة محدودة لقصر manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iyakance wa kanshi zangon tafiya a yadadde ba a ce manzon Allah ya ce zangon tafiya sai idan ya kai mil kaza manzon Allah bai iyakance wa fitar ga abin da ya shafi kasaru da kuma cin abinci idan kana azumi idan ka kai min nawa ne za a ce mutum zai iya ajiye cin abinci ya zamanto baya yin azumi yanzu zai yi wa ce daga nan zan yi tafiya daga nan in je hayar da gasa sai in ce ba na azumi saboda ni masa biyu ne haka ba zai yiwu ba dole sai ya zama to tafiya mai nisa idan tafiya ne mai nisa nan zuwa zaria nan zuwa ainihin a ce za a ce zaria ko za a ce kano ko za a ce kaza tafiya ne mai nisa to shine mutum zai yi kasaru sa'annan kuma ya ajiye azumi bal aflaka lahum zalik manzon Allah ya saki abin bai iya iyakance ba fi mutlaqi safari wa darbi fil ard wa eh, darbi game da tafiya ko kai tsaye kawai idan sunan ka matafi kai tsaye idan mutum yana tafiya a doron kasa, kawai sunan shi matafi zai kasaru kama aflaka lahum tayammum fi kulli safar kamar yadda manzon Allah ya saka musu kalmar tayammum a cikin dukkan tafiya cewa idan mutum sunan shi ba tafiye kawai ya yi taimama an gane wannan ko ba magana a ce tafiyan mil kaza idan mutum ya rasa ruwa wa ma ma yi ruwa an gumi da tahadid bil yau amma abin da ake ruwa cewa wai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ainihin iyakan cewa da kwana daya a ce wai ya iyakan ce da kwana daya ko kwana biyu salasa ko tafiyan kwana uku falam yasiha anhu min ha shay'un albatta babu wani abin da ya inganta daga gare shi kwata-kwata dangane da haka wallahu a'lam Allah shi kowa sani mu duba cikin zadul ma'ad na ainihin al'allama ibn al-qayyim al-jawziya mujalladi na daya shafi na 481 al-qasru qabla al-khuruj min al-balad yin kasaru kafin fita daga cikin gari فهذا خطأ يقع فيه كثير عندما يبدأ الواحد منهم قصر wato wannan kuskure ne ya kawo fihi al-kaseer wanda da yawa daga cikin mutane suna aukawa cikin sa inda ma yabda al-wahid minhum qasaru salat qasaru salati inda ɗaya daga cikin su yake fara yin kasarun sallan shi kabla khuruji min baladi kafin ya fita daga gari kawai wani yana fara kasaru ne daga cikin daki da zaran yayi niyyar tafiya kawai sai fara kasaru tun daga cikin daki shine malamin cewa yin haka kuskure ne sai mutum ya dan fita bayan gari نعم قال الإمام النووي الإمام النووي يا بدأ الله مثلا رحمة yana halarta min hini yufariqu bunyan daga lokacin da mutum ya rabu da ginin wato ganuwan garinsa idan mutum ya rabu da ginin garinsu ya dan fita bayan gari ko kuma idan tanti ne mutanen suna sanya tenti ne da zaran ya rabu da tentin mutanen garinsa in kana min ahlil qima idan ya kasance daga cikin ma'abota alqiyam in kana min ahlil qiyam in yana daga cikin ma'abota shema hada jumlatul qawl fi wannan shine jumlan magana dangane da shi abun magana nan wajen idan mutum zai fara kasar daga nan in zai tafiya ya tafi Zariya ko Kano misali ko Sokoto to ba wai zai fara kasar bane daga cikin daki sai ya fita bayan gari abinda mutane suke iyakance bayan gari a nan kaduna a nan sukan ce in mutu ya je kawo da zarar mutu ya don wuce kawo to a nan wajen sai ya fara kasaru haka nan idan ya dawo kawo ya dawo kawo ya tsaya daidai inda ya fara inda ya inda ya fara kasaru to nan zai aji an gane ku wakad qad ajma ahlul ilm hakika malamai ma abota ilimi sun yi ijma'i ala annal musafira ya juzu lahu an yabda qasar salat cewa lalle matafi ya halatta a gare shi ya fara qasarun sallah da mufariqa mufarakati umra da baladi bayan ya rabu da ainihin maraya na garinsa wato garuruwa gine-gine na garinsa bayan ya rabu da maraya na garinsa an gane ku da zarar mutum ya rabu da gine-gine na gari ya shiga cikin bayan gari to a nan ne mutum zai fara yin kasaru ثم اختلفوا في جواز القصر قبل ذلك على قولين sannan malamai suka yi sabani game da halaccin yin kasaru kafin mutum ya fita bayan gari akan manzaro guda biyu asau asau kuma annahu la yajuz wanda yafi inganci daga cikin manzaro wannan bai halatta ba baya halatta a yi kasaru kafin fita bayan gari annahu la yajuz an yafsara qabla mughadarat al-umran baya halatta yayi kasaru kafin rabuwa da ainihin wato gine-ginen garuruwa wannan shi ne mazhabul jumhur wa ya dulu alaihi abinda yake nuni a kan shi hadisu anas bin malik hadisin anas dan malik radiyallahu anhu ya ce sallaitu zuhra ma annabi sallallahu alaihi wa sallam bil madina na yi sallar azhar tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a madina arba'an raka'a hudu an gani ya yi sallar azhar tare da manzo Allah a madina raka'a hudu wa bi zulhulaifa rakatai kuma yayi sallah tare da manzon Allah a zulhulaifa sunan waje ne raka'a biyu kenan da suka je zulhulaifa wato anan ne annabi ya fara yin kasaru ya je bayan gari dan zulhulaifa shine miƙatin mutanen Madina kamar yadda kowa ya sani ko ba ba to daga wannan zulhulaifa din an fita bayan gari kenan shine sai aka fara yin kasaru biyu وهو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ القصر كان يبتدئ القصر بعد خروجه من من المدينة zahiri ne cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fara kasaru bayan fitansa daga ainihin Madina wannan ko wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka ruwaito المخالفات الخاصة بصلاة الجنائز الجنائز فنن wanda yake banta da sallar jana'iza na wukufan nasu saffan an yaminin imam wato mutane su tsaya sahu a gefen damar liman fi salatin janaza a cikin sallar jana'iza maimakon a tsaya tsakiyar liman sai su koma sai su sahu a gefen hagun liman na ganin mu a nan wajen ba mu san da wannan ba ba mu da wannan matsala ne kai tsaye ana ana ana ana ana ana taruwa ne a bayan liman ko ba kama sai jama'a eh, hadin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan al'amari ne wanda ya saba wa shari'a na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sunnatu an yatifa an-nas abin da yake sunna a cikin wannan shine mutane su tsaya fi su kofin ta amma kalkal su tsaya cikin sahu cikakke a bayan liman a bayan liman ake tsayawa ba gefen dama ba na wazalika li umumin hadis allati wannan saboda gamewan hadisai allati wada tarfi taswati sufu hadisan da suka zo game da daidaita sahu ikmaliha fi salah da kuma cika sahu a cikin sallah wa minha qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ciki akwai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sawu sufufakum ku daidaita sahunku inna taswiyati sufuf min iqamati salah domin lalle daidaita sahu yana daga cikin cikin sallah kenan barin sahu fa yana daga cikin tauyewa a cikin sallah alqiyamu inda wasfi rajul da kuma tsayawa a wajen tsakiyar namiji wa inda rasil mar'a ita kuma mace a tsaya wajen kanta shi wannan kuskure ne daga cikin kurakurai irin wannan ana yi a nan zaka idan idan mutum zai yi ma mace sallah liman sai liman ya tsaya a wajen kanta daidai wajen kan mace idan kuma za a yi sallah ga miji namiji sai a tsaya a tsakiya wannan kuskure ne وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم wannan ya saba ma shiriyar manzo sallallahu abinda yake ya tabbata cikin sunna shine liman ya tsaya a wara'a ra'si rajul a can bayan kan mutum zai tsaya ne wajen kan shi ga daga gefen kan wa wasu dalmara kuma zai tsaya tsakiyar mace na san gane idan mutum zai sallah ga mace zai tsaya ne a tsakiyarta in zai sallah ga namiji a wajen kanshi daga can bayan kan zai tsaya an abi ghalib al-khayyar an karbo daga abi ghalib al-khayyar kala yake cewa shahidtu eh, anas bin malik sallallahu ala janazati na halacci na halacci anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ya yi sallah ga jana'iza na wani mutum faƙama inda ra'ashe sai ya tsaya a wajen kanshi falamma rufe a lokacin da aka ɗauke wannan gawa ɗin aka zo da wata utiyar da jana'izi ra’ashe, sai aka zo da jana'izan wata mata daga ƙabilan ƙurayshawa shawa, ko kuma aumin al’ansuwa, al ansar ko kuma wata mata daga ƙabilan ansuwa, wato ƙabilan mutanen madina shi ya manta mai ruwaya in ma ya zama to matan ba shi ya ce ko matar 'yar madina ce amma dai an zo da wata mata eh na faƙila la sai aka ce masa ya aba hamza hazihi janazatu fulana ibnu fulana ibnu fulana ah hazihi janazatu fulana ibnu fulana aka ce ya kai baban hamza wannan jana'izan wacce ce diyar wani jana'izar wacce diyar wani fa salli alaiha kai mata sallah fa salla alaiha sai shi wannan Anas bin Malik radiyallahu anhu sai yayi sallah a gare ta fa qama inda wastiha sai ya tsaya a wajen tsakiyarta wa fi riwayatin inda ujaizatiha ujaizatiha shi ne sai tsaya daidai wajen a ya ke kuturi ke kira shi eh. eh wajen wajen kwibi eh wa alaiha na ashur akdar alhali an sanya mata makara wanda yake kore an sanya mata makara ko kore wafina al'ala bin ziyad al'adawi alhali a cikin mu akwai ainihin ala'u bin ziyad al'adawi yana nan da aka yi sallar falamma ra'a ikhtilaf falamma ra'a ikhtilaf qiyamihi ala ar shi wannan bawon Allah ala'u bin ziyad al'adawi yayin da ya ga sabanin tsayuwar namiji da mace ya ga Anas bin Malik yi sallah ga mace ga inda ya tsaya ya yi sallah ga namiji ga inda ya tsaya yan faƙala ya aba hamza ya ce ya kai baban hamza waye baban hamza anas bin malik fa hakaza kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya qum ai su kumta na ya kai baban hamza shin haka manzan Allah yake tsayuwa inda ka tsaya wannan shine inda sahabbai suka bambanta da mu su shi tambayar da yake haka manzan Allah yake tsayuwa inda ka tsaya idan an ce eh shi kenan an gane mu kuma cewa muke haka malam wani yayi yayi su magabatanmu sun san wane ne manzan Allah ko sun san darajin shi in an ce ga yadda manzan Allah ya yi to ba a sauraron kuma wani mutum wani malami ya yi ya ƙoƙarinsa ya yi kuskure to wannan malami za a nema masa gafara Allah ya gafarta wa malam wani abin da ya yi dinnan ba daidai ba ne ga abin da manzan Allah ya shi ne daidai to wasu sun gwammace su kuskurantar da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su fifita na malami kaga dai ga yadda manzan Allah ya karantar to kuma shi wannan bawan Allah ya tambaya ka tabbatar haka manzo Allah ya yi wallahi na tabbatar haka manzo Allah ya zai gamsu to kaga wa'annan sun yi ma addini ne kyakkyawan fahimta duk wanda ya ma addini kyakkyawan fahimta yana neman yaya manzo Allah ya yi addini dama shi ya zo da addini tunda shi ya zo da addini shine abun koyi a wajen mu sai mu duba yanda ya yi sai mu yi akwai Abdullahi bin Abdullahi bin Umar Allah ya kara masa yarda bana mantawa wata rana an gan shi kawai ya hau kan rakumi yana ta kewaye wani bishiya yana ta kewayewa daga ce ya abu abdurrahman menene hikima na kawai mutum ya zo kawai ya hau rakumi ya ta kewaye bishiya zama suna ganin babu hikima ya ce wallahi nima ban sani ba kawai ni na ga manzan Allah ya yi ne nima na yi kawai shi ne kaga su sahabbai sun suka ga annabi ya yi sun san babu abin da manzan Allah zai yi ya zama aibi to kai tsaye suna ɗaukar manzan Allah abin koyi ne gaba ɗaya na rayuwarsu to da a ce za mu fahimci addini a haka to da an samu ci gaba mu ɗauki manzan Allah shi ne Allah ya turo zuwa ga addini ya turo addini zuwa gare mu to yanda ya karantar da mu mu tsaya mu rike shi to da an samu ci gaba da an samu wayewa sosai a cikin addini to yanzu matsalar da ake ciki mutane sukan watsar da manzan Allah sai su ɗauki ra'ayin wani su fifita shi akan na manzan Allah in ka ce musu ku dawo zuwa ga maganar manzo sai su ce to kai din nan kana zagin malamai to shi kuma da ya ajana manzan Allah waye zaga na fatan gane wannan to saboda haka wannan shine wa min al mar'ati haythu kuma ita mace dama nan ne inda ka tsaya haka manzan Allah ya karanta Allah ya ce na abin haka abin yake faltafata ilayna al ala a lokacin sai ala'u sai ya fuskanto zuwa gare ba kana ya ce to in ku haddace dukan kun ji abin da Allah sai faɗa to ku haddace to mu ma yanzu tunda muji kowa sai ya haddace an karbo daga samura bin jundub ya ce sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wa sallam na yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa salla ali ala ala ka'ab ya yi sallah ga ainihin ummu ka'ab da ta rasu wa hiya nufasa wa hiya nufasa ta rasu tana tana naguda فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe ya yi sallah a gare ta a tsakiyarta ya tsaya a tsakiyarta ne shi ma wannan hadisi imamul bukhari ya rawaito da kuma imamu muslim Kala shekul al-albani wato babban malami a Nasiru din albani ya ce wal hadith wadhihu dilala hadisin wato yana nuni a bayyane ala anna sunna an yaji bal imam idza awsil mar'a shine abin da yake sunna liman ya tsaya damra da tsakiyar mace damra da shi wa bi ma'ana hadith anas wannan yana da ma'anar hadisin anas inda ujai zace ha inda ujai zace eh wajen bibinta bal haza min ayazidu wuduhan wannan yana daga cikin abin da ke kara mai bayyana ya kara fito da shi fili لأنه أصرح في الدلالة فإنه أصرح في الدلالة على المراد على المراد وأن الشيء مبينا وجنوني كأظن لي من حديث سمرة حديث سمرة يا فحديث سمرة فتوى فيلي خلاص نقول مثلا نقول في أي تنبأ wa alaikum salam Eh. ya yi raka biyu eh, eh duk akwai wani amma wanda yake daidai shine in dai za ka bi sallah za ka bi liman mai cikawa ba kai ma fa cikawa za ka yi dole in ba ka so ka cika kana so ka yi kasaru sai ka yi sallanka tare da matafiya ko kuma ya zama kai za ka yi limanci amma ba zai yiwu a ce kai mata biyi ka zo ka bi masu cikawa kuma ka zo ka yi raka a biyu ba zai yiwu ba wannan kuskure ne ba daidai ba ne ya eh. zai zai wani ne za ka gala kai kare kore kai da barka biya kasar za ku yi za ku a da shababa dare in ka zo ka bi zalla ka bi su ma nan gaban ka zo ka ba ka zo ya gonka za ku ci gaba da ku ta kasar ne yayi Allah ne ba mu kyauta eh sadaka ne Allah ya ba masu tukin mota da kuma ainihin security wanda suke yawan tafiye-tafiye an gane wannan kawai gara ba sa ne mutum zai ta kasaru sai mutum ya gode wa Allah da ya sauwake masa al'amari eh na'am ya mukan in kun kai za ku yi sallah iku iku yawwa amma za ku bi liman cikawa in za ku cikawa za cika na za eh. a duba a yadda ya kubuce maka kuma a ce sallah ya kubuce ma a cikin tafiya sai ka dawo nan garin in za ka rawa za ka rama ne a matsayin tafiya idan sallah ya kubuce ma a matsayin zaman gida sai kai tafiya to za ka cika ne wajen ramuwa eh. wa alaikum salam in ga liman bi eh in ka ga mutum zai ja limanci ka san shi ne in ba ka san shi ba ka ɗauka kawai mutumin kirki ne ka bi shi sallah oh su kuma masu mazauna gida ne da eh, za ka yi rabuwa da su yi e, domin ka bi su za ka cika ne in kana so ka yi kaso da ka rabu da su kuma ka. insha Allah na'am a ya danganta idan su limamai ne ratibi idan su limamai ne ratibai wanda asalin su ne shugabannin masallaci su ne limamai su kaga in sa su yi sallah shi zai koma gefe can ba zai yi sallah ta a nan inda suke sallah ba amma idan su ma ka zo na zo ne suna yi shi ma yana yin nasha a gefe insha Allah Allah shi taimake mu ayya laysa hunaka tahdid a sharia lam tuhaddid إنما متى كان الإنسان مسافرا مهما كان الطول يقصد هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس هناك نص الذي حدد لنا الأيام ما دام الإنسان مسافرا ولو بلغ شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر ما دام اسمه مسافر يستمر بالأسف فهمت؟ إن شاء الله الله shi taimake mu مكا fada daidai Allah ya ba mu ladansa